بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. yan uwa musulmi maza da mata ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah Sunaina farin cikin saduwa da mu a yau wannan rana ta lahadi wadda ta dace da sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ina fatan haɗuwar da muka yi a wannan wuri Allah ya sa duk abin da za mu ce ko za mu aikata ya dace da yardarsa ya kuma dace da koyarwar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'amura guda biyu da mai gabatarwa ya ambata abu na farko hijab abu na biyu jihadi a musulunci da kuma tasirinsa wajen haɓaka ko ciyar da addinin musulunci gaba kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra abu ne mai zaman kansa wanda zai ɗauki lokaci mai so idan za a yi magana a kansa to don haka sai dai in nemi uzuri tun farko wajen masu saurare cewa sai mun haƙuri da abin da za su ji na kowane ɓangare guda biyu ɗin da kuma ɓangaren da ya shafi hijab da kuma ɓangaren da ya shafi jihad kuma ban sani ba wani ɓangare ya kamata a fara farawa da shi ɓangaren hijab ko kuma ɓangaren jihadi wa ya kamata mu baiwa alƙalanci hijabi abu ne mai mahimmancin gaske kwarai da gaske ga rayuwar ya mace musulma kuma idan za a yi magana akan hijabi ba ta da bambanci da sauran maganganu kan kowace matsala ta addinin musulunci dole akan yi kokari a samu matsaya a samu wani tushen magana da za a gina magana a kai in ma dai wata aya cikin ayoyin alkur'ani mai girma ko hadisi cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana akan hijabi tana kaiwa ta komo ne akan ayoyi guda uku a cikin alkur'ani mai girma kowace aya da za ka samu ta yi magana akan hijabi to ba ta kai waɗannan guda ukun ba ayan farko a cikin suratul nur إن الله كتاب وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن هذه زوا كرشم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون آية تبيو أتكلم سورة الأحزاب إن الله يتوى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما آية أكدي أتكن سورة الأحزاب inda Allah ce ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima waɗannan ayoyi guda uku a kansu ne ake gina magana akan hijabi kuma idan an yi magana akan hijabi tana ɗaukan ma'ana guda biyu yamma ya hijabi ana nufin kasancewar mace a gida ba tare da fita ba in ba wani halin fita ya kama ba irin wanda shari'a ta yarda da fitarta na biyu idan kuma za ta fita a wani irin sutura ya kamata ta fita da shi to gaba ɗaya magana kan hijabi da waɗannan ayoyi suka yi magana a kan ɓangarori na guda biyu alakar mace tsakaninta da yan uwanta mata wani irin kaya ya kamata ta bayyana a gaban yan uwanta mata ko da ko mata ɗin ne sannan matan kashi biyu ne irin yadda ya kamata ta bayyana a gaban yan uwanta mummunai ya ta bamban da yadda ya kamata ta bayyana a gaban matan da suke ba musulmi ba to sannan kuma sai alakar ta tsakaninta da danginta wata irin bayyana ya kamata ta yi a gaban mahaifanta ko yayyanta ko kannanta ko ƴaƴanta ko ƴaƴan mijinta ko dai dukkan wani bangare daga cikin mutane waɗanda suke bai halatta ba auratayya ta gudana tsakaninsu da ita sannan wata irin fita ya kamata ta bayyana da ita a gaban sauran mutanen da babu alaka irin waccan da muka ambata a baya a takaice dai waɗannan bangarori ko waɗannan sasanni su ne sasannin da suka shafi hijab to amma sai mu bi ayoyin dalla dalla dan kowanne mu rinka ciran abin da ya kamata mu cira a ciki tare da neman goyon bayan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ko maganganun sahabbai ko tabi'ai idan hali ya kama dan bayyanar da ma'anonin waɗancan ayoyi guda uku farko fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi abinda wannan aya take cewa waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi ku daina shiga gidajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan aya ta sauka ne bayan a farkon al'amari kafin saukarta sahabbai na zuwa gidan annabi su maishe shi wurin hira idan an dafa abinci waɗanda suke miskinai sun yi hijira daga daga makka sun zo madina ba su da masauki duk abin da aka dafa a gidan annabi ya kawo su tare kuma su zauna tare da cuɗanya tsakanin su da matan annabi ma'ana matan annabi suna kallon su su ma suna ganin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da an sanya tsari a tsakanin su da matan ba akwai lokacin da waɗansu ma za su riga su shiga gida tun kafin a sauke tukunya daga kan wuta suna jira dan saboda a ba su rabon nasu na abinci da wuri kar su ki zuwa da waje su je su rasa ba su zo da wuri ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya dan shafe wancan hukunci na shiga gidan annabi da zama da mayar da wurin dandalin hira wannan ya faru ne a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri Zainab bintu Jahash lokacin da ya auri Zainab bintu Jahash an zo an gayyato mutane walima an ci abinci to kuma annabi na so ya kaɗai shi da iyalinsa kuma abokanan fira sun ki tashi tafi kowa ya zauna ba wanda ya tafi sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal na amanu ya waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi ku daina shiga gidan annabi daga yau illa an yi lakum sai fa in an yi muku izinin shiga duk wanda ya zo ladabin shiga gidan mutum ne ka tsaya ka yi sallama idan ka yi sallama kuma ka nemi izinin shiga an ka sallama ba shi ke nuna an ce shigo ba illa an yi uzana lakum sai fa in an yi muku izini ila sa'amin cewa ku zo ku ci abinci ghaira ina ku. amma ba a yadda ba ku zo ku zauna kuna jira abincin ya dafu a gaban idan ku sai dai ku tsaya daga waje idan an kammala an zuba an ware muku naku a wurin ku daban inda ba za ku yi cuɗanya da mata ba sai a yi muku izini a ce ku shigo sannan sai ku shigo sai ce walakin idza du'itum fadkhulu walakin idza idan an yi kiraye ku an gayyace ku to ku shiga fa idza fa'imtum fantashiru idan kun gama cin abinci kuma to kowa ya kama da soje ciki bayan ci zama ne sai gumi kenan ku kyale mai gida ya shakata ya samu sakewa a cikin gidansa wala musta'anisin li hadith ku daina zama kuna surutu ko kuna hira a gidan mutum bayan baki ya ke ku hira ba ya gayyace ka cin abinci idan ka ci abinci sai ka tashi ka tafi ka Allah ba mu alheri sai da safi inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya fa yastahi minkum inna zalikum Abin da kuke na zama a gidan annabi kuna ta hira shi yana jin kunyar ya ce ku tafi amma kuma yana damuwa a zaman naku abinda kuke yu'zin nabiya yana cutar da annabi annabi baya jin daɗi fa yastahi minkum sai ya rinka jin kunyar ku baya baya son ya ce ku tashi ku bashi waje wallahu la yastahi min al Allah ya ce ubangiji ko ba zai ji kunyar ya bayyana muku gaskiya ba dan ba zai kare ku cutar da annabinsa ba wa idza hunna mata'an kuma daga yau ma in za ku roki matan annabi wata bukata ta wani abu da kuke so a baku to kar ku shiga gida hunna min wara'i hijab ku roke su ta bayan hijabi yanzu to akwai tsari tsakaninku da su ta bayan kyaure ta bayan labule ba sai ka shiga gida ba ya halatta ka yi magana ka faɗa abin da kake so a miko ko a turo yaro ya kawo maka zalikum hasaharu li qulubikum wa qulubihim Allah ta'ala ce hakan da aka faɗa muku hasaharu li qulubikum shi ne zai tsarkake ku. daga wato dukkan wani abu da ke zai iya jefawa a cikin zuciyarka na mummunan tunani game da matar da take ba taka ba a shari'ance wa qulubihim kuma haka yake ya tsarkake zukatan su kansu matan ta yadda ke dan ba zai ci galaba a kansu ba ta hanyar jefa musu mummunan tunani game da mazajen da ba nasu ba a shari'ance wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah Allah madaukake ce bai dace ba gare ku ku musulmai an tu'zu rasulullah ku ce za ku cutar da annabi ku musguna masa ku hana shi sakat wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma bai halatta ba ma ku ce za ku auri matan annabi ko da annabi ya bar duniya bai halatta ba inna zalikum kana inda Allah azima lalle abin da aka faɗa muku a wurin Allah yana da girma kwarai da gaske wannan shine sai sai kun fassara na ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin wannan aya amma in kuka yi hakuri mu sake koma karo da ke don kuma mu fito da hukunce hukuncen da za mu iya samu a cikin ayar Baɗin ta cewa la tadkhulu na nabiyyi illa an yu'zana lakum Allah ce kada ku kuskura ku shiga gidan annabi sai an yi muku izini wannan aya duk da cewa ta sauka don bayyana matsayin annabi da kuma hana mutane shiga gidansa amma har yau hukuncin yana nan ya shafi kowane mutum cikin ɗaiɗaikun al'ummar musulmi bai halatta ba duk abokantakar da ke tsakanina da kai ka shiga gidana ko in shiga gidanka sai da izini saboda galibi mai gida idan ya san zai bako akwai ababen da baya so mutumin da yake wajen gidansa ya sani amfanin neman izini duk abin da baya son idan wani ya fada a kai zai kautar da shi shi yasa sai ya zanto sunna ne lokacin da ka je ziyara gidan mutum farkon al'amari da zaka fara yi shine sallama bayan ka yi sallama idan an ansa maka sallama sai ka nemi izini neman izinin nan zaka ce in shigo ko in tsaya tsaya in shigo ko in tsaya biyu in shigo ko in tsaya uku to uku ake yi kuma idan ka nemi izini ɗaya ne daga cikin al'amurra guda biyu in ma dai ake maka shigo in ma kuma ake maka koma kada ka shigo in ma kuma ya kasance baka samu kowa ba al'amurra guda uku nan ko to yayin da ka nemi izini aka ce shigo wannan dama kowa baya jiran menene ansar zaka fi gani? yayin da ka nemi izini aka ce kar ka shigo ka koma ba zan samu ganin ka yanzu ba kada ranka ya ɓaci sai ka koma yayin da ka nemi izini ka ji shiru to shikenan ba za ka shiga ba sai ka tafi ka ko ka sake maimaitawa idan ka maimaita har sau uku shikenan sai ka tafi wannan magana ta neman izini ita kuma bayanin ta ya zo a cikin suratul nur da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun ya waɗanda suka yi imani kar ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma sai kun yi sallama ga mutanen wannan gida wannan aya sai ta kawo abu guda biyu neman izini da yin sallama sunnar annabi sai ta nuna neman izini yana biyo bayan sallama ne kuma neman izini ana yin shi guda uku dan akwai lokacin da wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan umar dan khattab ya ce assalamu alaikum ya yi sallama sannan kuma ya ce a adukulu shin in shiga ya yi sallama ya yi sallama yana neman izini har sau uku ba a ce shigo ba sai ya yi tafiyarsa bayan ya juyo sai Umar dan Khattab ya fito yace waye yazo yana sallama aka ce ga can wani ne amma ya ji shiru ya tafi sai Umar ya garza ya je ya yace me yasa baka jira Hanna ta ba ba yace shiru kai mu yadda annabi ya koya mana duk lokacin da ka zo sallama gidan mutum aka yi shiru ba ansa ba ko ka nemi izinin in shigo aka yi shiru ba ansa ba to ka yi tafiyarka abinda annabi ya ce da mu kenan sai umar ya ce ban yadda ba har sai ka samu wanda zai bayar da shaida akan wannan banda kai wani ya ji wannan batu daga bakin annabi ya ce kwarai da gaske wani ya ji sai suka je suka samu taron sahabbai suna zaune ya ce a cikin kuwa zai wa wannan bawan Allah shaida shugaban majalisin ya ce ba wanda zai mutu shaida sai mafi karancin shekaru daga cikin sai aka samu sahabin da ya fi kowa karancin shekaru ya tashi ya ce lalle na ji annabi ya ce kaza ya ce kaza ya maimaita kamar yadda wancan sahabi na farko ya faɗa hikimar cewa mai karancin shekaru ya faɗa saboda a nuna wa umar cewa wannan abu ne ga magari kowa ma ya sani ba sai da tije ba har yara kanana ba sun sani kai ya aka yi baka sani ba to don saboda haka sai zanto wannan shine ka'idar malamai kuma suke karin bayani karkashin wajen hadisi na nasarar cewa lokacin da ka zo ka bubba dama ba za ka bubba kofa ba sallama za ka yi wato ka ga tunda sallama za mu yi ba maganan buga kofa kenan ba maganan kararrawa kenan ko sallama za ka assalamu kai da babban murya dan har ka jira da mutane gida assalamu alaikum assalamu alaikum ka idan an ce wa alaikum assalam to sai ka ce ki shigo ko in tsaya in ma a ce maka shigo ko a ce tsaya yanzu ko kuma a ce a'a ba zan samu ganin ka ba ka tafi lokacin da aka ce ka tsaya za a zo a buɗe ma kofa yana daga cikin ladabi shi ne ba za ka tsaya a saitin kofar ba saboda wani lokacin wata kofar da an bude ta kuma za a gano abin da ke cikin gidan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in ka kunkus in kai sallama to sai ka ja gefe guda dama da kofa saboda idan an bude a leko a ganka sannan a ce shigo kare kasance kanka na cikin gida sira kake a bude ka leko haka da kanka ga mai Ka kaga duk irin waɗannan halayya akwai ta a wurin mutane da dama to wannan duk ubangiji yayi dan saboda musulmi yana da sutura kuma yana son shi a suturce shi akwai abin da mutum baya son kowa ya gani ko cikin danginsa to don saboda haka sai ka ba shi dama ya kawar da duk abin da ba ya san idan kai fada kai kafin ka shiga cikin gidansa shine Allah yake cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum in kuka yi sallama ba kowa a gida ko kuka nemi izini ba kowa ba dai za ku shiga ba har sai an muku izini sai kuma yace wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce ba zan samu daman ganin ka ba koma to ku koma Allah ya ce wanda shi yafi dacewa da kai komawar da yi karka damu dan adam ne yana da hanzari na shi yana da uzuri na shi amma yau idan mutum zai yi aiki da wannan ayar a zo gidansa a yi sallama ya ansa a ji ta ce amma ka yi hakuri ba zan samu daman ganin ka ba koma sai gobe kila za a je a yada a ce a wani girman kai ne wani zuci da kai ne in ban da rashin kirki har kofar gidansa ne kuma ne sallama ya ji wai amma wai ba zai ganda ba sai ka ce bature wato mun mai da ka'ida kanta wai sai bature da ke bin ka'ida mu ba mu iya bin ka'ida sai ka ce bature wai in dawo gobe karfe kaza to Allah ne ce wa in qila lakum murji'u idan an ce da ku ku koma farji'u huwa azka lakum ku koma wannan shine yafi dacewa da ku to kaga nan gurin neman izini da kuma sallama shine illa an yi uzana lakum ila fa'alin ghayra nazirin inaku sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna yadda karamcin annabi yake yakan sa a dafa abinci a gidansa ba dan komai ba sai dan ya ciyar da waɗanda suke mabukata kuma dan annabi ya jawo su a jika su ji cewa su shi ne kuma shi ma su ne har cikin gidan shi za su shigo cikin kokowar gida to ke cewa idza du'itum fadkhulu idan an kira ku to sai ku shiga fa idza fahimtum fantashiru idan an gama cin abinci kuma kowa ya shi shine malamai ke cewa yana daga cikin ladabi ga dukkan mutumin da aka gayyace ta yace abinci a gida to da ya gama ya tafi fiti ba a san ka zauna kai wata gida mutukar ba mai gidan ne ya nemi cewa ka zauna ba ladabin da aya ta nuna kenan wala musta'anisina bi hadisi inna zalikum كان يؤذي النبي nabiyya منكم والله لا wallahu من الحق min al wannan kuma yake nuna mana juriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu ana yi masa abun na masa amma sai ya jure har sai aya ta sauka ta goyi bayan sa cewa bai kamata ku yi wa annabi kaza ba amma inda dan shi ne kila da ba zai iya kyale da sai ya kyale mutane su ci cutar da shi ba da zai wannan sai ke nuna mana cewa yadda annabi ke da juriya yakan haƙura da haƙƙin kansa don biyan bukatun al'umma saboda shi yana ɗaukan kansa mutum ne na al'umma baya tunani wa karan kansa shi kaɗai to kuma haka ake son rayuwar musulmi ta kasance ko don lokaci ka rinka jin cewa kai na al'umma ne ba naka bane na kai kaɗai kai karan kanka idan naka ne na kai kaɗai karan kanka kana son hutu kana son barci ba ka son surutu ba ka son meye amma in mutane sun bukace ka kan waɗansu al'amuran da lalle za ka yi musu hidima ta kowace irin fuska ta fuskar addini ta fuskar shugabanci ta fuskar siyasa za ka yi wa mutane wata hidima wanda yake amfaninta ba kanka kaɗai zai tsaya ba zai ƙetare ka zuwa ga sauran al'umma to ba a son ba a son ka nuna ka akan wannan so ake ka zanto kai kai ne na al'umma ya zanto jama'a wato ka ba su dama cikin gurgurda abin da zaka sami iko sai fa'in abu ya fi karfin ka inda kowane dan adam yana da daidai gejin sa da zai iya yi to kuma wannan ba za ka iya gamsar da mutane gaba ɗaya ba sai kai iya wanda za ka iya wanda ka san baka yi ragwanci ba kuma kai ka san baka cuci kanka ba sai Allah ce wa mata sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku roke su wani abu ku roke su ta bayan hijabi to abin da ake nufi da hijabi a nan shine ta bayan katanga ko ta bayan labule ko ta bayan kyaure sai wannan ke nuna halaccin ka zo gidan mutum ka yi sallama ya halatta ita matar ta ansa shari'a ba ta hana ta ta ansa ba kuma kofa ce dai ba za ta bude ba ka shigo gidan ba gidanta bane sai in mai gidan da ya izini kai ma ba za ka kunna kai ka bude ka shiga ba ka ce ai gidan abokina ne tare muka taso mun yi karatu tare can muna firamare tare muke har muka je university duk babu wannan a wannan ka'ida ka'idar musulunci ba da wannan ba university a can kuka haɗu ka je kwa sake koma university ku sake haɗuwa can amma dai nan gidansa ne to amma ya halatta ka yi magana da baki ko kai kai magana da baki mai gidan yana nan ina ya tafi yaushe zai dawo wani lokaci idan ya dawo a duk wannan ya halatta ta bada ansa akan wannan wannan muna faɗin wannan ne don saboda mayar da martani kan maganar da ke cewa sautin mace al'aura ne murya ta mace ba al'aura bane ba shari'ar musulunci da muryar mace al'aura ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata yin magana a waje domin rufe al'aura ya zama wajibi da ba zai su magana a waje ba amma lokacin annabi har a masallaci ba na magana su tashi su yi tambaya bayan an gama sallan jami'i annabi sallallahu kuma ya bada ansa a aikin hajji su tare shi su tambaye shi yana kan titi wani lokaci mace ta tare annabi ta tambaye shi waɗansu al'amura na addini ya ba ta ansa su tare shi a hanyar zuwa masallacin idi ya ba su ansa su ce ya zo ya musu wa'azi kuma ya keɓanta rana ya je ya musu wa'azi ya wajen tafiya ɗin ya tafi da biladu ɗin ya nuna mutane ba kususiyarsa bane abin ya tafi kowa to da haka dai a takaice sautin mace ba al'aura bane ba abinda aka ce mata su kiyaye dangane da sauti kawai sai aka fala ta khaba'na bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'rufa fala ta khaba'na bil qawli ku mata ku daina magana ta kakale magana ta nufin ribato hankalin namiji wadda za ki tsaya ki kera murya kina magana kina kashe murya da gangan haka kawai dan ki yaudari rubutun ko dan ki jawo hankalin wani ki karkato akalarsa zuwa gare ki to wannan ne aka hana su amma magana ta fi sabilillahi wadda ba wani kace nace a ciki tsagoran gaskiya ne ba a hana su ba su kuma sun san irin maganar da suke wannan sun duk wanda su san tayi dan Allah ta sani wadda ta san ta yi wadda shari'a ta yadda ta sani wadda ta san ta yi ƙarin gishiri cikin magana ta kuma ta sani to wannan ƙarin gishirin shine ba a so don ko abiya aka ƙare gishiri yawa kuma za ta lalace hunna min wara'i hijab shine ma'ana ku tambaye su ta bayan katanga ko kuma ta bayan labule zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim wannan shine ya fi tsarkake zukatan ku kuma za kuma shi ya fi tsarkake zukatan su mata din abin da ake nufi da sarkin zuciya shine ya kasance ke dan bai ci nasara akan ka ba wajen jefa maka mummunan tunani ko wajen jefa mata mummunan tunani duk Allah ya kawo wannan dan ya baka gata kai dan adam ya baku gata mazan ku da matan ku dan saboda ya kasance ke dan bai ci nasara wajen jefa ku cikin abin da ba shi kenan ba ta Allah ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai dace ba ku musulmai ku cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wala an tankihu azwajahu bai dace ba ku ce za ku auri matansa min ba'dihi abada bayan sa har abada sai wannan aya take nuna mana cewa matsayin matan annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin dukkan al'ummar musulmi kamar matsayin iyayenmu ne mata yadda bai halatta ba mutum ya auri mahaifiyarsa to ko bai halatta ba ya auri matar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ake kiransu ummahatul mu'minin Allah ya ce annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum lalle matan annabi kamar iyaye suke a wurin wato ainihin sauran musulmai bai halatta ba auren su kenan har abada to malamai suna magana kan cewa me yasa ubangiji ya haramta auren matan annabi bayansa suna maganganu da yawa amma mafi shaharar magana kuma wadda ta fi samun goyon bayan hadisan annabi din da waɗansu asar maganar da ke cewa wato ranar tashin kiyama idan aka yi hisabi miji da mata suka samu shiga aljanna to kowace mace ta duniya za a haɗa ta da mijinta da ta rayu da shi a gidan duniya a cikin aljanna amma idan mace ta auri namiji sama da ɗaya biyu uku hudu to wanda za a hada ta da shi a cikin aljanna shine na karshe wanda ta mutu a karkashin igiyar aurensa wanda daga shi bata sake auren kowa ba to kaga ba za yiwu ba mata sun rayu da annaba nan su Aisha su Hafsa su Zainab su bintu Zainab bintu da wani ya aure su na ranar takin kiyama za su tashi karkashin igiyar wani wanda ba annabin ba to sai aka haramta wa mummune gaba ɗaya matan auren annabi sallallahu alaihi wasallam yasa akwai baiwar Allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mijinta ya mutu sahabbai suka je su ma'awiya suna yi mata nasiha cewa me yasa ba za ki aure ba ta ce a'a ai naji annabi ya ce kowace mace za a tafi ta da mijinta na karshe ni ko ba na son in samu canjin miji a lahira na haka na hakura in zauna haka har Allah ya karɓi rayuwata bata yadda ta sake yin aure ba to shi ne hikimar wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inda zalikum kana inda Allah azima aya ta biyu kuma abinda Allah ke cewa يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلن عليهن من جلابيبهن wato ya kai wannan annabi mai girma kulli azwajika ka faɗawa wa matanka na aure wa banatika da 'yan mata waɗanda suke 'ya'yanka wa nisa'il mu'minin da sauran dukkan matan mummunai kace da su Yudinina alaihinna min jalabi bihin su kusantar da rigar su zuwa ƙasa jalba a larabci ne dogon riga da mace ke sawa waɗansu kuma suke a al'izarul wasi shine dukkan wani zanin yalwatacce mai faɗi wanda za a rufe fuska da shi a rufe kirji da shi kuma ya zanto ya sauka ƙasa to shi ne Allah ke yudinina da min jalabiliyin ko ka ce su kusantar da rigarsu zuwa kasa ma'ana riga ta zanto yalwatacciya ko kuma in zani ne ya zanto yalwatacce wannan dai sai ta zanto aya ce da ke yin magana a kan halin da mace za ta samu kanta ciki yayin da ta fito daga gida ta fito daga gidan nan za ta masallaci ne ta fito daga gidan nan za ta makaranta ne za ta asibiti ne za ta ga yadda danginta ne to ya kasance ta ladabtu da ladabin da wannan aya ta bayar to a wajen fita babban kayan da ake son mace ta sa a matsayin sutura na mace musulma wanda muke ce masa hijabi a yadda muka saba faɗinsa kaya ne da ake so su cika sharuɗa kamar haka sharaɗin farko ya zanto tufafin da aka yi wannan hijabi da shi tufafi ne wanda yake mai gamammiyar saƙa ba mai shara-shara ba banda irin gilan nan da za a gan shi kamar matashin koko banda irinsa fari ne ruwan ruwa ne bulu ne banda shi wato ya zama mai gamammiyar saƙa cikakkiya ba irin gilan da gashi an rufe ba amma kana ganin abin da aka rufe din akwai gilan da zan ɗauka ya ɗora akan wannan tebur ko daɗin in ce menene wannan na lullube ka ce wannan ko da ce ga tanan sony ce kuma kaga bai rufe komai ba kenan amma akwai mai kauri da zan zo in lullube ka ce wannan menene ce ban sani ba ko huhun gora ne ko langace da menene a ciki ban san ko mai karfe ba to shar'i na farko na tufafi ya zanto mai miyar saka ku ji tsoron Allah ku daina yawo da dangalan da yake la yuzminu wa la yubni baya wadatar da komai ya zanto mai gamammiyar saka haka ake bukata sharadinsa na farko kenan sharadi na biyu ya zanto cewa wadatacce abinda muke fi nufi wadatacce ya zanto cewa ya yalwaci mace yayin da ta sashi idan riga ce ta yalwace ki yarda da bata matsayi ki ba bai matsayi jikin mutum ba tufafi yalwatacce shine wanda baya bayyanar da gaban jikin mutumin da ya sanya tufafin to ya zama yalwatacce kenan kishiyarsa matsatse wanda zai matse mutum wanda yana bayyanar da dukkan wani kwana a jikin mutum wannan bai halatta mace ta sa wannan bayanan za ta fita waje lalle ta sa tufafi yalwatacce sharadi na uku daga cikin tufafi ya zanto cewa ba yabo ba fallasa abinda muke nufi da bai bawa fallasa kar a sanya tufafi mai tsada kar a sanya tamfayar holin da idan za a fito ne kar a sanya tamfayar ingilishi kar a sanya shadda kar a sanya satin lace kar a sanya bambalasta kar a sanya selula ba a sanya wannan idan za a fita unguwa wannan duk ana sa su ne a gida yayin da kike tunanin cewa miji zai dawo daga aiki karfe uku sun karfe biyu kin kammala abinci kin ajiye kuma kin yi wanka kin zaɓi a tamfar da tafi kowace nagarta a jikin kin sa kin fesa turare shi kawai kike jira ya buga kofa ki ajiye turaren ki ma daga gefe har ma sai kin ji ya buga kofa sannan ki fesa ki ɓoye ma kar gani yana shigowa ki tare shi da wannan tufafin zaunar da shi kin kwabe masa babbar riga kin ajiye masa kin kawo masa abinci sannu kaza kaza kaza da bukatu idan ya koma ya taso da yamma sai ga kuma wata atamfar tamfarci kika sa kuma daban ba wannan ta ba idan kuma ya zo bayan sallar isha'i lokacin da ya shigo gida sai ga sun yi shiga ta musamman ta bayan sallar isha'i to wannan shine zai sa miji ya cewa kin ɗauke masa cewa kuma wannan shine maganin kishiya ba dai suna abin da ake jin tsoro ba wannan shine maganin kishiya ko da lokaci kina canji lokacin da biyu shigo gida sai daga ganin ka mota sabuwar amarya aka kawo masa ke ce kuma kina kula da jikinki kina kula da tsaftarki kina kula da tufafinki amma me ya amfanin mutum ya so a tamfa ya so me da an ajiya karkashin akwati tiran da aka ce za a je gidan yini sannan ki dauko wannan ki sa sai ki awa ɗaya da rabi a gaban dressing mirror kina gyara dan kwali kina shafa hoda kina sa jagira wai za ki fita ne wani ya gani ba shi ba rannan sai dai ta albarkacin yan waje shi mijinki ina amfani wannan kenan ba dan za a je gidan biki ba shi ba da bai taba ganin wannan adam ba akwai wani abun mamaki da aka yi wani abokin matarsa za ta je gidan biki Yanzu ya same ni yace to ya da za mu je unguwa sai ce amma wancan za ta shirya mu je mu ɗauko ta a mota mu kai ta sannan mu tafi unguwa sun ce ta shikenan muka je muka shirya ta fito a ce ta gaji da jiran mu ta fito har tana bakin titi tana jiran motar haya muka zo gida aka ce ai ta fita cewa ai tana can tana jiran motar haya tana jiran taxi sai muka taho da mota da muka so nake cewa ko ita ce wacce sai ce kai wacce ai tafi karfi na wani ne wani wacce sai da muka zo ku sai mu ga ita Ki ka ga wannan su ce fa albarkacin wani ne ya samu da yana tsoranta yana ganin wane kiwa ne wanci sai da ya matso kusa sai ita ce to yanzu ka ga wannan tsabagen rikin tsoron Allah ne ke sa ta su irin wannan za a ga mace idan tana zaune a gida haka kawai ba tsari ba ta da tsari ɗakinta ba tsari jikinta ba tsari miji ya dawo babu abin da ke cikin kamus ɗinta sai kalmar babu kafin ya zauna ana cewa babu kaza babu kaza babu kaza babu wani abu a kamus ɗinta sai kalmar babu banda wannan ba komai lissafawa yake ga yana jin yunwa ya gaji wani ya bata masa rai a waje ya zo gida kuma na abinci da babu babu Su duk bai dace ya kasance wannan shine halayyar ku ba kamata ya kasance kun canji da irin waɗancan halayya saboda haka idan mace za ta yi fita ba a yadda ba ta fita da tufafi mai tsada so ake sanya kaya wanda yake ba ko ba fallasa ba mai tsada ba ba kuma wanda yake mai rango mai can kasa ba a'a kayan da yake ba na ado bane ba imma ya zanto baki gaba ɗayansa imma ya zanto a bulu ne imma ya zanto dark bulu ne imma ya zanto ruwan siminti ne ya zanto menene ya zanto dai tufafi ne wanda kowa ya ganshi ya san uniform mai na fita waje da shari'a ta dora miki shi amma in za a yi shiga ta garari to wannan sai an shigo gida kenan to haka ne kamata mata su wannan shi ne sharadi sannan sharadi na gaba daga cikin sharadin hijabi ya zanto cewa ya rufe jiki gaba daya abin da ake nufi da rufe jiki gaba daya ya zanto ki baya bayyana a waje ya zanto cewa yan kunnen ki basu bayyana waje ba sun siyar hannun ki basu fita waje ba korin ki bai fita waje ba ko ina ki rufe a jiki wannan shi ne hijabi ba lalle ne ba cewa sai ya zama to baki kowane irin tufafi ne aka yi haka da shi matukar ya kula an kula da sharɗin da muka ambata a baya zai iya zama hijabi ya zanto cewa mace ta rufe jikinta gaba daya wajen rufe fuska ne malamai suka yi sabani shin wajibi ne sai mace ta rufe fuska ta ko ba wajibi ne sai ta rufe waɗansu malaman suna cewa wajibi ne mace ta rufe fuskarta suka ce da mace ko duk ta rufe jikinta gaba ɗaya in dai bata rufe da bata rufe fuskar ba har yanzu akwai sauran rana a kaba akwai sauran rana a kaba domin ko duk wanda yake wanda tana da kyau ina ya kalla fuska sai suka ce fuska ta ta zama hadari ita ya kamata mace ta rufe waɗansu malaman suka ce ba lalle bane ba rufe fuska an so dai ta rufe fuska amma ba za a ce ba in ta bar fuskar ta a buɗe ta yi zunubi to wannan suna da hadisi da dama da suka dogara a kai akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake aikin haji sai wata mace ta zo tana masa tambaya tare da shi akwai al-fadl ibn abbas fadl ibn abbas lokacin yana yaro matashi saurayi to da matar ta zo tana wa annabi tambaya fuskar suna bude sai fadl bin abbas ya zura masa ido haka sai annabi ya kautar da kansa haka sai sake zajo wa tana haka sai annabi sake kautar da shi. har ta gama yawa annabi fatawa ta tafi suka ce fikihun da ke karkashin wannan hadisi annaba bai ce bai ce zuwa Allah da ke fuskar shi da rikar wajibi ne a nan ya kamata ya ce da shi amma sai rika kautar da wanda yake shi wajibi kare kalla sai ya rika hana shi da sauransu to dan saboda haka wannan shine dalilin da ke nuna cewa rufe fuskar ba wajibi bane ba to amma dai inda za a rufe din to ko ba a yi laifi ba an ko ba za a rike din ba to ya zanto cewa akai kau da kai ana hada ido da ke irin hada ido din nan nake kifus wanda ba zato ba tsammani sai ki kautar da kai kar ya kasance mutum ya hada ido da ke har sai da ya gaje sauki to kuma da ya zama fitina kenan to dan saboda haka wannan shine sharadi ko sharadin da ake bukatar hijabi sharadi na gaba kuma ya zanto hijabi bai yi kama da kaya na maza ba kaya ne wanda suka shafi mata idan aka ce kayan mata ko kayan maza wannan suna kan bambanci daga gari zuwa gari a nan garin akwai kayan da za a ce in kaya iri kaza ai mata kawai suka ke wanta da shi kaya iri kaza maza ne kawai suka ke wanta da shi in ka je wani garin kuma ka samu canji sai ka samu wani kayan da yake a nan shine na mata a wani garin kuma shine na maza yanzu mu a nan gurin a ce an gayyato mutum zai zo nan ya zo ya lacca ko an gayyato ka a mai saurare kawai sai maka ka ka daura zane a tamfa yar holandis ka tafi da ita ka karya zan da bukar dinka kowa ya gani ya san dan zani na waye na mata ne amma mutanen indonesia da mutanen ah, malaysia da mutanen somalia maza da suke sa zani namiji sosai za a ga atamfa mai kyau ya yi zani da ita ba abin da masa zafi ya karya hularsa ya sa gilas to kaga su a can garin su wannan kayan na maza ne don haka wanda yake can gare in ya sa zane bai laifi ba amma mu a nan garin wannan kayan na mata ne don haka in namiji ya sa irin wannan kayan a nan ya yi laifi don haka da aka ce kayan da mace za ta sa su zanto ya so shafi na mata kadai kuma kayan da namiji ya sa su zanto na maza kadai to wannan ana nufin kowane gari sai a kyale su da ɗabi'ar su ko da yadda suka saba a kayan da a environment din da kike zaune a cikin society din ki irin wannan kayan na mata ne kadai to shi kenan su ne ya kamata ki sa akwai kayan da kuma ake samun tarayya tsakanin maza da mata maza na amfani da shi mata na amfani da shi ta wannan shi ma mace ta sa ba ta yi laifi ba inda miji ma ya sa kuma bai yi laifi ba to waɗannan su ne sharɗin da ake bukata su cikin hijabi sannan kuma ba wai sai matar aure ce kawai aka ce ta sa hijabi ba ba zaura ma za ta sa hijabi budurwa ma za ta sa hijabi domin ayar cewa aka wa annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin faɗa wa matanka wa banatika banat sune yan mata ai wa nisa'il mu'minin da kuma sauran matan mummune gaba ɗaya ka faɗa musu yudinin alaihin nabiyyin da labibihin da haka kuma haƙƙi ne ga iyaye maza suke ko mata su ga sun tarwa ƴaƴansu sanya su sura wadda take ta dace ta hijabi din nan kuma shi wannan hijabi tsaro ne yake zama ga mace yana kare mutuncinta ne yana kara mata daraja a wurin dukkan masu mutunci ko masu daraja saboda haka lalle ne sai kun yaki da shedan me yiwa farkon lokacin da kika fara sa hijabi kina sai jikinki za ki cewa kawaye sun dame ki ya wanda kuma yake ta zama sista haka kawai za ki wallahi wanda ta zama sista kun ga hijabi wannan ta fito da ki idan ma baki kike sawa akwai waɗanda suke ce dan ya wanke musu hannuwa so